Ciyawa dai abu ce mai matukar mahimmanci da ke rike dabbobi har zuwa tsawon watanni lokacin rani. Sai dai akwai waɗansu mutane da suke mayar da hankali akan kasuwancin wannan ciyawa har kai suna tsallakawa da ita zuwa waɗansu ƙasashe na makwabta. Domin kawo ƙarshen wannan al'amari da ke kawo wa makiyayen Nijar tarnaki a wajen kiyo an fitar da wani ƙuduri yau sati biyu kenan da zai saka tsari wajen safarar ciyawa. Ƙaramin minista a fannin kiwo mohammed Bushar ya yi muna ƙarin haske. Ba ma fahimta ganin cewa ana yaye ciyawa har ma ana jigilarta zuwa ƙasashen waje. Alhali kuwa gwamnati ma maƙudan kuɗaɗe ne take kashewa wajen sayan abincin dabbobi. Don haka ne gwamnati ta ɗauki mataki domin saka tsari akan wannan albarkatun abincin dabbobi. Sai dai shin ko waɗanne yankuna ne wannan matakin zai shafa? Le zone textuellement pastorales, là, il est strictement A yankunan makiyaya a haramta yaye cawa babu wani mahaluki da ke da hurumin bayar da izinin yaye cawa a wajen. Yanzu abin da ya shafi zagayen da'irori magajin nan gari ne suke da alhakin saka tsari na bayar da izinin yaye da zuwa birane. Yanzu ko ma'aikatar magajin gari ta bayar da izini akwai jami'an gandun daji da suke faɗin ga iya yawan abin da za ka iya yayawa. Yanzu idan aka fara aiki da matakin za mu ga inda haɗin gwiwa da ofishin ministan kiwo da kuma na muhalli. A nasu bangare makiyaya su yi marhabin da wannan mataki kuma za su biya sau da kafa. Bubakar Altini shine shugaban kungiyar masu fafatukar bunƙasa sha'anin kiwo a yankin Sahel. Yau ya kai shekaru goma da muke yaƙi na hana yaye ciyawa inda ake zuwa har zuwa wurin kiwon mu domin yaye ciyawa. Ɗaukar wani Wannan mataki zai sa mu lura da ciyawa a cikin dazuzzuka.